افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون shin kuna zaton cewa mun halicce ku don wasa ne ya ku mutane ba tare da wata hikima ba babu lada babu uquba kamar dabbobi kuma kuna zaton ba za a mayar da ku zuwa gare mu a ranar lahira domin hisabi da sakamako ba